Kwalliya wadda aka fi sani da suna kyali ko ado. Wani abu ne da mata ke yi domin fito da su fes su kuma yi kal. Kwalliyar da da ta yanzu ta bambanta. Kwalliya a zamanin yanzu ta zama kamar sana'a wadda ake neman kuɗi da ita. Tun daga ƙauyuka zuwa matsakaitan birane da manyan birane ana kwalliya kala-kala. A ƙauyen Gandu da ke jihar Jiga arewacin tarayyar Najeriya. na samu wata mai kwalliya inda ta ce tana samun 300 zuwa 400 ta bayyana min yadda take kwalliyar da kuma irin kayan da take amfani da shi wajen kwalliya. In ne kwalliya na yar dubu ɗari biyar ana bani masu ƙaramin ƙarfi yar ɗari uku suna bani. Wannan askala ne na tarwatsi, wannan tuwantufo ne, wannan hoda ce wacce ake haɗa ta da mayi na shafawa. daga nan na gargara na shiga cikin garin dutse nan ma na tarar da wata budurwa tsaleliya ana tsala mata kwalliya domin ta fito da ita pest bayan kwalliya akwai foundation akwai setting spray akwai setting powder akwai gel akwai concealer wanda ake concealing eyebrow akwai eyeliner akwai mascara sannan ga glitters ina dubu biyu da dari biyar dubu uku ina ya 5000 it depend ya danganta da yanayin yadda ka zaɓa ana maka akwai casual akwai simple makeup akwai bridal makeup akwai ta photo shoot wadda za a maka to akwai ta amare akwai ta wadda za a yi ta ɗaukan hoto akwai ta gada da ake yi na al'ada sannan akwai ta haka dai da za a ma kwalliya bata kai ta amarya ba sannan akwai mai sauki wanda ba za a sassa masu eyelashes ba ba za a sa glitters ba masu kyalkyali kenan blessing misalin wadda take kwalliya kala-kala ta ce ita nata kwalliyar tana fara da kan dubu talatin zuwa sama amma wani lokacin aka iya samun matsaloli idan aka haɗu da matar da bata iya haɗa kayayyakin da za a yi kwalliyar da shi ba gaskiya kwalliya muna yi kuma muna da kala kala da muke yi akwai kwalliya na amare akwai na akwai na amare akwai na birthday akwai na casual so kowane irin makeup muna yi kuma kudinsu daban-daban ne kuma yanzu saboda hali da muke ciki ba kudi sosai daidai karfin mutum in mutum ya zo ya ce ba shi da kudi sosai muna dan ragewa kuma gaskiya ah, na brida gaskiya muna yi kamar dubu talatin ita wannan kwalliya idan an yi ta aka yi yawo da karamar fanka ta hannu ana fifita fuskar domin tsoron kada hodar da aka yi amfani da ita ta zawanye ta zama fanti ita fanka ana amfani da ita ne za a yi makeup saboda akwai yanayi na zafi ita kuma foundation in dai za a yi amfani da ita ta ji zafi za ta narke shi yasa ko an yi makeup an gama kwalliya za ka ga yawanci amare ko wanda suka yi kwalliyan suna yawo da hanfan din nan amfanin ta kenan tana sa fuskar ka ta rike ta hana shi yayi gumi sannan an sa ma primer ita ma tana hana fuska ta yi gumi ita ake fara sa kafin a sa foundation a fuska